Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma na tafe da shirin nan na muryoyi masu saurare zamu mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya daga nan sai shirin afirka a yau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 kilohertz biyar. za kuma iya kama radiyon mu hausa boh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. Yau Alhamis ake sake komawa sabon zagayen tattaunawar na da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran. shugaba gabore na burkina faso ya amince da murabus ɗan firaministan sa majalisar koli ta libya ta buƙaci a ɗage zaben shugabancin ƙasar na ranar 24 ga watan disamba tun suka labaran kamar da za a je su yau alhamis ake komawa tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran bayan da bangarorin da batun ya shafa suka koma gida domin shawarwari a makon da ya gabata kusan dukkan bangarorin sun tabbatar da komawa bakin tattaunawar ta biyanna da a yayinta iran ke fatan za a ɗage mata takunkuman da amurka ta kakaba mata a makon da ya gabata dai iran ta gabatar wa da ɓangarorin daftarin shawarwarin neman cire mata takunkuman da tsohuwar gwamnatin amurka ta kakaba mata a shekarar 2018 bayan ficewa cikin yarjejeniyar ana kallon wannan zagayen a matsayin wata dama ta ƙarshe a yunkurin farfaɗo da yarjejeniyar ta biyar. Ƙasashen duniya na ci gaba da aikewa da saƙon taya murna ga sabon shugaban gwamnatin Jamus olaf scholz tare da fatan yin aiki tare da shi shugabar hukumar gudanarwar tarayyar turai ursula von der leyen da kuma shugaban majalisar eu charles michel sun aika da saƙon murnar su ga sabon shugaban gwamnatin na jamus tare da alkawarin yin aiki tare da shi shi ma a nashi saƙon shugaban ƙasar china xi jinping ya taya shorge murna yana mai cewa beijing za ta yi aiki da shi don inganta dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu a sabon mataki haka ma kasar rasha ta yi masa murna tare da fatan inganta alakar da ke tsakanin kasashen biyu a jiya ne olaf scholz mai shekaru 63 ya sha rantsuwar kama aiki a gaban majalisar dokokin kasar jamus ta bundestag ya zama shugaban gwamnati na tara bayan ƙarshen yakin duniya na biyu inda ya maye gurbin angela merkel da ta kwashe shekaru 16 kan kargar mulki sabon shugaban dai zai buɗe sabon babin gwamnati a ƙasar da ta fi yawan al'umma da karfin tattalin arziki a nahiyar turai ko da yake ya sha alwashin dorawa daga inda tsohuwar shugabar merkel ta tsaya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran shugaba rock mark christian kabori na burkina faso ya amince da murabus din firaministan sa christophe marie joseph dabire wanda kuma hakan ya kawo karshen aikin gaba ɗayan mambobin gwamnatinsa kamar yadda dokokin ƙasar suka tanada a wata sanarwa da aka karanto a gidan talabijin ɗin ƙasar an ce shugaba kabore ya amince da takardar murabus ɗin firaminista dabire wacce ya gabatar a ranar takwas ga wata wanda kuma shugaban ƙasar ya amince da hakan a yanzu dai mambobin gwamnatin mai murabus za su ci gaba da aiwatar da aikin da ke gabansu har zuwa lokacin naɗa sabuwar gwamnati babu dai wani dalili da aka bayar kan murabus ɗin firaministan da ke rike da mukamin tun cikin shekarar tara sai dai bayanai sun ce matakin bai zo da mamaki ba saboda shugaban kasar ya faɗa a watan da ya gabata cewa akwai buƙatar ya kafa gwamnati mai jituwa sosai bayan harin da ya yi sandun mutuwar mutum hamsin da uku da suka hada da jami'an tsaron jandarma arba'in a ranar sha uku ga watan nuwamban da ya gabata majalisar koli ta kasar libya mai matsayin majalisar dattijai ta hce ta bukaci da ɗage zaben shugabancin kasar na ranar 24 ga wata har zuwa watan fabrairu saboda dalilai na rashin jituwa da ke akwai tsakanin masu gaba da juna a ƙasar mataimakin farko na shugaban majalisar omar busha ya faɗa a wani taron manema labarai a birnin tripoli cewa akwai yiwuwar duk shirin da ake ya rushe idan aka tafi zaben a lokacin da aka tsara saboda rikici da kuma rashin yarda tsakanin bangarorin da kuma shishigi na kasashen ketare ya karar cewa idan aka gudanar da zaɓe a ranar 24 ga watan disamba to kuwa tabbas ba za a amince da sakamakon zaben ba don haka ne majalisar ta bukaci a gudanar da zaben ƙasar tare da na 'yan majalisar dokoki a watan fabrairu bayanai dai sun ce yau kusan mako biyu a je zaben amma har yanzu ba a fitar da jerin sunayen 'yan takarar da za su fafata a zaben ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. tun sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 ce yankin zirin Gaza da ya wurga al'ummar Falasɗinu cikin mawuyacin hali da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. bayan da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke falasinu ta bayyana aniyarta na daukan sabbin matakan kalubalantar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan matakan zaluncin da ta ɗauka na killace yankin zirin gaza tsawon shekaru a ta ɓangaren gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar da shirin ta na rage matakan ƙuntatawa al'ummar falasinawa da ke yankin zirin gaza bisa wasu sharuɗa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mayar da martani yi kan aniyar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke falasinu kan gargaɗin da ta yi na ɗaukan sabbin matakan ƙalubalantar bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta killace yankin zirin gaza tsawon shekaru ta hanyar gindaya sharuɗa kan rage takunkumin killace yankin na zirin gaza kamar yadda a bangare guda kuma gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila ta sanar da kammala ginin katangar wariya akan iyakarta da yankin zirin gaza sannan kuma majalisar ɗinkin yankin duniya ta jaddada cewar matakin killace yankin zirin gaza ya ƙara janyo matsalar wurga jinsin ɗan adam cikin mummunan yanayi ministan yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benny gans a wannan mako a lokacin gudanar da bikin kammala ginin katangar wariya tsakanin yankin zirin gaza da haramtacciyar kasar isra'ila da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗauki nauyin ginawa akan iyakar yankin zirin gaza da yankunan yahudawan sahayuniya 'yan A gida bayan kwashe shekaru uku da rabi da fara ginin Benny Gantz ya yi furuci da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta sanya shamaki tsakaninta da abin da ya kira ta'addancin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas duk da cewa shamaki ne mai rauni amma zai kawo kwanciyar hankali na tsawon lokaci kuma za a ci gaba da lura gami da ƙara ƙarkonsa lokaci zuwa lokaci ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kara da cewa kafin samar da canji kan yankin zirin gaza musamman rage takunkumi kan al'ummar yankin akwai bukatar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gindaya bukatar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kaɗan kuma a fili ita ce dakatar da hare-haren kungiyar hamas da kulle yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na dogon lokaci da kuma sako sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kungiyar hamas take tsare da su a matsayin fursunonin yaƙi game da waɗanda suka ɓace aka yi garkuwa da su ministan yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila benny gans ya kara da cewa dole ne kungiyar hamas ta ɗauki bukatun gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da muhimmanci maimakon kan ɗaukan matakin gargaɗi da barazana marasa amfani a cewarsa dangane da katangar wariya da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gina tsakaninta da yankin zirin gaza ministan yakin haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewar katangar wariyar shiri ne da aka kirkiro domin tsaro kuma yana dauke da fannin gini na zamani mai karko da zai hana kungiyar hamas tsallake katangar ko samun saukin kaddamar da hare-hare kan yankunan matsugunan yahudawan sahiyoniya lamarin da zai samar da aminci da tsaro ga haramtacciyar kasar isra'ila a a cewarsa ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benny gaz ya kara da cewa katangar wariyar ta kai nisan kilomita 65 mai tsayi mita 6 dauke da kamarori da za su dinga lura da duk wani motsi kusa da katangar tare da gano duk wani nau'in makamai da za a kusantar da su zuwa ga katangar tun daga nesa a cikin 'yan kwanakin nan ne shugabannin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas bangaren siyasa da na soji suka gudanar da zaman tattaunawa kan daukan matakin kalubalantar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dangane da bakar siyasar ta ta killace yankin zirin gaza tsawon shekaru duk da mummunan halin da yankin ya shiga musamman na mawuyacin hali da jinsin dan adam ya shiga sakamakon rashin kayayyakin more rayuwa da suka hada da abinci da magunguna da kuma jinkirin sake sake gina yankin bayan da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka rusa shi a yakin baya-bayan nan tsakanin kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a watan mayun wannan shekara ta 2021 gami da matakan neman tsokana da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ci gaba da ɗauka kan falasinawa a yankunan falasinawa da suke birnin kudus na gudanar da rushe-rushen gidajensu da kuma munanan matakan da yahuda yahudawan sahioniya suke ɗauka kan masallacin akasa da kuma gudanar da mummunar mu'amala ga fursunonin falasɗinawa da ake tsare da su a gidajen kurkukun haramtacciyar ƙasar isra'ila shugabannin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas sun jaddada cewa babu wata hanya da ta rage ga al'ummar falastinu kan matakan wuce gona da iri da ake ɗauka kanta illa matakin gwagwarmaya da makami musamman domin kawo ƙarshen killace yankin zirin gaza ta ruwa da ƙasa da kuma ta sama kamar yadda barin al'amura suna ci gaba da gudana yadda suke za su mai da falastinawa marasa ruhin ɗan adamtaka da rashin kima a fagen rayuwa kamar yadda majiyar kungiyar ta hamas ta fayyace tsananin takaicinta kan matakan da gwamnatin masar ta ɗauka na rashin cika alkawura kan yankin zirin gaza musamman samar da mafita ga al'ummar kan mummunan halin da ta shiga sakamakon killace yankin da rashin dagewa kan alkawuran fara sake gina yankin zirin gaza majiyar kungiyar ta hamas ta bayyana cewa halin da kasar masar ta ɗauka na yin watsi da batun sake gina yankin zirin gaza a alkawarin da ta ɗauka a lokacin shiga tsakani a yakin falasinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na baya-bayan nan ya wurga al'ummar falasinu cikin takaici da bakin ciki kwarai kamar yadda kungiyoyin gwagwarmayar falasinawa suka dora alhakin rashin fara aiwatar da shirin sake gina yankin zirin gaza kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da matakin ɗage takunkumin killace yankin na zirin gaza alhali ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yana kiran falasinawa kan kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na dogon zango wannan matsayi na kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ya samu goyon baya daga ɓangarori da dama na falasɗina falastinu inda marubuci kuma masharhanci kan harkokin siyasar falastinu iyad karra ya bayyana cewa sakon ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas yana bayyana ci gaba da rayuwa cikin mummunan hali da falastinawa suke yi da cewa lamari ne da ba za a taɓa lamunta ba kamar yadda matakin killace yankin zirin gaza ya zame babban bala'i akan al'umman yankin zirin na gaza na hana isar da duk wani abin amfani gare su musamman magunguna da abinci abinci domin ci gaba da rayuwa a wannan zamani da ake riya ci gaban ɗan adam a duniya tare da kare masa haƙoƙi a nashi bangaren babban sakataren kungiyar fafutukan neman kafa a kasar palestino mustapha bargosi ya jaddada cewa manufar abin da ke faruwa a yankin zirin gaza ita ce ta da hankalin palestinawa tare da tursasa musu amincewa da mummunan halin da suka shiga yana mai jaddada cewa al'ummar palestino za ta mayar da martani kan duk wani zaluncin da take fuskanta tare da turjiya kan halin da za ta shiga a fagen neman 'yancin kanta gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kwashe tsawon kwanaki goma sha ɗaya tana lugudan wuta kan yankin zirin gaza daga ranar goma ga watan mayu zuwa ranar ashirin da ɗaya ga watan na mayu inda har haren wuce gona da irin suka yi sanadiyar shahadar falasinawa ɗari biyu da goma sha bakwai tare da jikatan wasu dubu ɗaya da ɗari hudu na daban baya ga tilastawa falasinawa fiye da dubu arba'in da bakwai tserewa daga muhallinsu gami da rusa gidaje dubu ɗaya da 335 tare da lalata wasu gidajen da yawansu ya kai 12,886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 bachelet ta kara da jaddada cewar tsananta matakan hana shigar da kayayyakin jin kai da magunguna zuwa yankin zirin gaza sun kara wurga jinsin dan adam cikin mawuyacin hali a yankin tana mai fayyace tsananin damuwarta kan mummunan kangin da dan adam ya shiga a yankin zirin gaza duk da cewa a wani lokaci gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana bari a shigar da wasu kayayyakin ta mashigar karam abu salim take mame da ita da kuma mashigar rafa da kasar masar take kula da ita masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger to ya kamata hukumomin kasashen yankin sahel shugabannin kasashe su san cewa wannan matsalar tsaro matsalar ta'addanci yanzu su ne babban matsalar saboda yanzu ha a ce a cikin wanga hali da ake ciki sojojin faransa da suke nan a jibge a kasashen yankin sahel sun kasa tabbatar da tsaro a ce har wani shugaba ya hoto ya fito yana bayani wai yana kare su yana cewa wai su in babu su mu babu mu to ai ba mu gani a ƙasa ba wannan kuma matsala ce ta tunani gaskiya wannan matsala ce ta tunani idan har akwai tunani mai kyau ya za a yi sojojin da suka yi shekara da shekaru suna da sunan wai za su yaƙi ta'addanci kuma kullum ta'addanci karuwa yake gaskiya wannan dai akwai kuskure ya kamata shugabannin mu dai a gyara wannan tafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na ta Hausa barkan mu da wani haka mai magana na wuri an daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da taron da shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka gudanar a kasar Senegal dangane da matsalan tsaro da take addabar yankunan namu. su a gaskiya da matsalan yake shugabannin mu suna ganin ga inda matsalar take amma kuma sai su zo suna ta wasu tarukan maza irin taron gargajiya ba shara. musamman irin eh, jawabin da shugaban ƙasar nijar ya gabatar a wurin na sun gano kan tawa na suna da makaman da sojoji ba sa da su to ai sai su bi diddigi su gano ina ne yan tawayen suke samu ko kuma yan ta'addan suke samu wa'annan makaman. ba zo su rika taro kawai a taro a shashagi a watse ba a mu da allah ya kama na karshen wannan tashi tashi shida Assalamu alaikum VOH Hausa Tehran ina muku fata alheri kuma ina gaida ku. To ni ne naku Alhaji Usman Abu daga nan birnin Agadas. zan ɗan tokaci dangance da zanga-zanga wadda 'yan nijar suka yi a can yame to lalle wannan incin su ne suka nema kuma abin da aka musu ba su ji daɗi ba ba mu ji daɗi gaba ɗaya 'yan nijar har yaushe nasaru da mu muka ce ba mu san su ba mu bukatar su lokacin da aka kawo su ma ba a kowa shawara ba gwamnati ce ta ɗauki shawara ta ta kawo su ba tare da ra'ayin 'yan ƙasa ba ba tare da ra'ayin 'yan majalisa ba to yanzu 'yan ƙasa sun ce ba su san su to me ya kai hayo su za su zawa su kashe 'yan ƙasa kuma cikin mutum cikin ƙasa ta yi a halbe shi a kashe shi kuma a ce ba ya fito bai nuna jin zafin shi nuna jin ciwon abin da aka mai to na bar ku lafiya ku tashi lahiya ina muku fata alkhairi Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo fili ina son in ba da ra'ayina sama wagga zanga-zanga wadda kotun koli ta janye. To mu gaskiya wannan abu da e, kotun koli ta yi bai zo mana da mamaki ko guda. Saboda mu da mun san da cewa idan 'yan ƙasa suka fito suna neman injin su na cewa suna son su yi zanga-zanga ta kwanciya hankali da lumana sai ka ga e, masu mulki ko kuma kotun koli wadda tare suke ke da masu mulkin su suke naɗa ta da mamba sai kaga ta fito ta ce wai wagga zanga-zanga haramtacciya ce duk ina ta zama haramtattu mulkin da kuke yi da yadda kuke tayyar da ƙasa da yadda kuke dar mai barayi cikin mulki wanga wanda ya gabata da wanga mulki naku su ne haramtattu ba wai cewa 'yan ƙasa su fito su bayyana abin da yake ya shafi cewa ba su son soja ƙetare sai ku yi ƙet ku iya bai dace ba radio iran kuna tare da mai magana ne alkasmu daga nan agadar jamhuriyar nijar ku tashi lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya wasa mai magana Aliyu Nasarawa kwamen galma. Biya wasa a ban mamaki shugabannin kasa da sun kare yan kungiyar farfalla suka ce da su inda duk sun ka ga zuwa neman shawarar su sun ka amince to ina ganin kutun can hurin ba da kiran da shugaban sun kai muku ya kamata ku ce to duk abin da mun ka gani na magana za in mun ka zama fitowa ga ataka mana birki yalla ba maki ba ku dauko wannan da su ba sa'an nabi kuma ku yi hakuri ko hana ku zama mamaki ba tunda kuna ganin farko an kire shugabannin ne sarakuna an ba su ra'ayi dangance da rage haihuwa a Nijar. Ba ce komi ba an kire malamma wanda aka gani suna ya kamata su kisa aya da hadisi su waɗi ba ce komi ba. To ba mamaki ku kungiyar farkulla za ku ta ku bayyana wani ra'ayi mai ya bata muku rai don haka ba mamaki da a hana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muryar fure Musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka yi sani da sunan Rabo mai aski da magaram jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayina a yau eh, zan yi magana ne da jinjina mai tarin yawa ga sojawanmu na jamhuriyar Nijar na can yankin talabiri a dangance da hari da aka nema a kawo musu wanda suka dakile su kuma suka mayar da martani wanda kuma har suka yi ɓanna sosai ga 'yan ta'adda na yankin talabiri wanda kuma gaskiya wannan jan namijin kokari ne waɗanda suka yi wanda kuma haka ya kasan sojawanmu na Nijar tun a can baya idan kuka ɗauka eh, duk a ƙarhin soji gaskiya ƙasar mu ta Nijar jamhuriyar Nijar a nahiyar Afirka alhamdulahi muna da kokarin haka nan idan aka hita cikin fagen daga sojawanmu na Nijar suna hudda kansu ta bangaren iya salo eh, na yaƙi da kuma nuna hazaƙa da jajircewa a guri Allah ba mu zama lahiya a yankinmu na Afirka gabaki ɗaya da kuma sauran ƙasashen duniya mai magana rabon mai aski a tashi lahiya. Assalamu alaikum gidan radio biho ta Hausa mai magana ta siyo Ungo Tudu da magaran a jamhuriyar Nijar. muna godiya da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayinmu kan abubuwan da suke ci mana tuwa kuriya to yau na shigo shirin nan domin in bayyana ra'ayina kamar haka dangance da janye doka da gwamnatin kasar Nijar ta yi kan tilastawa likitoci yin rigakafin corona to hakan bai zo mana da mamaki ba don dama bai kamata ba a ce an tilastawa mutum yin abin da bai gaba dama don muna mulki ne na demokuraɗiyya don haka bai kamata ba a ce wani abu an tilastawa talaka ya yi shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BH Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga nan birnin da magaram ta jamhuriyar Nijar. To a gaskiya yau ra'ayi na shine jinjina jinjina mai tarin yawa zuwa ga sojojinmu na jamhuriyar Nijar. a bisa nasarar da suka samu a kan 'yan ta'adda wa'annan to gaskiya haka ake so kayan aiki ya kamata a ce an taimaka ma da sojojinmu mu na afirka gabaki su don saboda su kare kansu su kare talakawa ƙasa hakan shine daidai amma ina kira da babban murya da shugabanninmu na afirka wallahi sai sun haɗa kansu sai sun haɗa kansu waje guda mun zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a afirka don saboda mu ba mara ɗakumiya a ɓangaren turawan wannan sunana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wani hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran to yau za mu yi tsokaci akan da mu suka samu galaba akan yan ta'adda da yake ma dai mun samu asarar rayuka daga kotanmu to muna ƙara jinjina musu mu da mu mun sa ai mu mazaje ne to kawai dai ana musu wata iri ne da rashin kayan aiki da kwantan ɓaunar da 'yan ta'adda suke musu inda mun za su samu kayan aiki ai babu wanda ya kai su Allah ubangiji kuma ya kiyaye su Allah ubangiji ya kara dora su akan mukiya tashi lafiya mai magana mamman sani dauda wanda ake kira da bigima fada a da magana jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Tehran mai magana su ne maɗate da magaram jamfuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin yamma na jamfuriyar Nijar. To gaskiya ina so zan yi tsokaci a dangance da abin da ya faru akan kiran da 'yan majalisa suka wa ministoci suka ƙi zawa kuma bai kamata ba wani hakika ya kamata 'yan ƙasar mu ta Nijar a ɗauki talakawan Nijar da muhimmanci. ya kasance duk abin da ya shahi majalisa ce ya kasance sun zama tsiya madar mun kiɗe sun gyara da fatan allah ka haɗa kawun na 'yan ƙasar mu nijar baki ɗaya kuma allah ka mu zama lahiya na gode mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi na. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. to madalla yin sai shirin mana gaba shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ansa ku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu ansa tambayar malam kabiru ɗan iya daga ganin katagun wanda yake son a bayyana masa halayen iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalansu don mu ɗauki darasi daga cikinsu wasalamu alaikum mai sauraron ku malam kabiru dan iya to madala malam kabiru da fatan kana lafiya kuma kana tare da mu a yanzu don jin abin da muka tanadar maka dangane da ansan tambayar ka da farko allah mai girma da ɗaukaka ya sanya manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa a tsarkaka alaihimussalam a matsayin abin koyi ga dukkanin musulmi musamman mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkanin al'amuran rayuwarsu yana daga cikin al'amura masu ɗaukar hankali a cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shine da suke tafiyar da gidajensu yadda suke mu'amala da matansu da kuma 'ya'yansu da waɗanda suke musu hidima da sauransu To da farko bari mu buɗe shirinmu na yau da ayar Ƙur'ani mai girma wacce take magana dangane da zamantakewa inda Allah ta'ala yake cewa kuma akwai daga ayoyinsa ya halitta muku matan aure daga kawukanku domin ku nutsu zuwa gare ta kuma ya sanya soyayya da rahama a tsakaninku lalle ne a cikin wancan akwai ayoyi ga mutane masu yin tunani cikin suratun rum a ta 21 wannan ayar tana magana dangane da manufar aure a tsakanin mutane a wajen allah ta'ala kuma ya sanya aure a matsayin aya daga cikin ayansa ga masu tunani musamman ganin cewa matanku daga jinsinku ne sannan ya sanya soyayya da tausayi a tsakaninku don auren ya dawwama ya kuma kasance yana da amfani ga dukkanin masu hankali masu tunani a kansa dangane da aure da kuma fita daga gwagwarci an karɓo hadisai da dama daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da farko an karɓi hadisi daga mashirik wanda isnadinsa ya kai ga imam muhammad bakir alaihi salam daga kakansa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a taɓa yin gini a musulunci wanda ya fi soyuwa a wajen allah mai girma da ɗaukaka ba wanda ya fi aure kamar yadda ya zo cikin littafin malla ya hadurhul fakai juz'i na uku shafi na biyu. idan mun fara da nutsuwa a cikin gida wanda yake daga cikin manufofin aure wanda allah ta'ala ya kawo a cikin aya ta suratul rum za mu ga cewa a nan ya kamata gida ya zama nutsuwa ga mata da mijinta gaba ɗaya amma matar wacce mafi yawan lokutanta tana gida ne ita tafi buƙatar nutsuwar da za ta samu a gidan da suke rayuwa don ta sami damar tarbiyyar 'ya'ya da za ta haifa a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali duk da cewa shi mijin ma yana buƙatar wannan nutsuwar don ya kasance duk inda ya je to hankalinsa yana inda nutsuwarsa take wato gida sannan idan abin ya zama akasin haka wato tana cutuwa a cikin gida gida bai zama nutsuwa a gare ta ba to hakan zai shafi babban aikinta a gida wanda shine tarbiyyar 'ya'ya da ta haifa gida zai iya zama ba wurin nutsuwa ba ga mata idan har ya zama ana cutar da ita a cikinsa ana wulaƙantar da ita a cikinsa idan ba a girmama ta ba a mutunta ta a cikinsa mutum kowaye ne idan ya ga cewa ana cutar da shi a wani wuri idan kuma ya ga cewa zai kwace haƙƙinsa to zai iya ƙoƙarin samun haƙƙin nasa amma idan ya ga cewa haƙƙin nasa ba zai samu ba to zai shiga cikin damuwa wacce za ta iya tasiri akan dukkanin ayyukan da zai yi don haka a nan za mu iya kira ga miji ya yi duk abin da zai iya yi na samar da nutsuwar matarsa a cikin gidansa don ta yi ayyukan da suka zama wajibi a kanta ba tare da tunanin wani zai cutar da ita ba a cikin wannan muna da kyakkyawan misali a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa na yadda yake neman yardar matansa har ya kai ga Allah ta'ala ya ce masa me yasa zai sayar da haƙƙinsa don neman yardan matansa kamar da yadda ya zo cikin wannan ayar a cikin suratu tahrim inda Allah yake cewa ya kai annabi don me kake haramta abin da Allah ya halatta maka kana neman yardar matanka alhali kuwa Allah mai gafara ne mai jin ƙai cikin suratu tahrim aya ta farko a wasu hadisan da suka kawo dalilan saukar wannan ayar sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan shiga ɗakunan matansa bayan sallar la'asar yana zantawa da su ɗaya bayan ɗaya sai wata rana ya shiga ɗakin umul mu'minina Zainab al Jahaj sai ta bashi zuma ya sha da ya fita ya shiga ɗakunan umul mu'minina Aisha da kuma Hafsa sai suka ce masa bakinsa na warin wani abu mara daɗi sai ya ce masu amma ni zainab ce ta bani zuma sai suka dage kan cewa ya sha wani abu mai wari daga nan sai shi kuma don neman yadda su sai ya ce to daga yanzu ba zan sake shan wani abu a ɗakinta ba sai wannan ayar ta sauka kafin haka umul na aisha da hafsa sun haɗa baki kan cewa su yi masa hakan babu wani abu da ya sha mai wari a gaskiyar al'amarin. sai dai darasin da za mu ɗauka a nan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kai matsayin da yana haramtawa kansa abin da Allah ya halatta masa don neman yardan matansa wannan wanda ya bayyana a gare mu kenan tunda labarin ya zo cikin alkur'ani mai girma amma watakila halayensa na tausaya musu da kuma neman yardar su wanda ba a bayyana ba saboda ba su zo cikin alkur'ani ba suna da dama don haka duk abin da bai zama sabon Allah ta'ala ba bai kuma kai ga mutum ya haramta wa kansa abin da Allah ta'ala ya halatta masa ba to babu laifi ya nemi yarda iyalansa gwargwadon iyawarsa gwargwadon karfinsa don gidan ya zama nutsuwa a gare ta kada ya zama gidan ya zama kurkuku a gare ta ko tana ganin in ba don akwai goyon raba aure ba to da ta kubuta daga gare shi wato kada mijin ya yadda matarsa ta rika ganin gidansa kamar haka yake an ruwaito daga imam ali da abi talib salam yana bayyana cewa matarsa zahra salamullah alaiha ba ta taba bata masa rai ba kamar yadda ita ma ta bayyana cewa bai taba bata masa rai ba har ta bar duniya kamar yadda yake faɗa a cikin wannan hadisin na rantse da Allah ban taɓa yin wani abu wanda ya ɓata wa Fatima salamullah alaiha rai ba kuma ban taɓa tilasta mata yin wani abu ba har zuwa inda yake cewa ita ma bata taɓa a ɓata mani rai ba kuma bata taɓa yin wani abin da bana so ba duk da cewa su ma'asumai ne salamullahi alaihima mu ba za mu iya faɗar haka ba don ba gaskiya ba ne a ce mu haka muke tsakaninmu da matanmu amma sai dai mu kwatanta gwargwadon iyawarmu a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alkhairin ku shine wanda ya fi kyautatawa matansa kuma ni ne na fi kowa kyautatawa na. kamar yadda ya zo cikin mallaya hadurhul faqi juz'i na uku shafi na 443 hadisi na 2538 a wani hadisin yana cewa wanda ya yi aure to ya mutunta matarsa sannan mun karanta a cikin littattafan tarihi kan cewa a ranar karbala wato goma ga watan muharram a shekara ta 61 bayan hijira a lokacin da makiya suka kewaye imam hussein salam da iyalan gidansa da sahabbansa sai ɗaya daga cikin sahabbansa mai suna hilal ɗan nafi'u ya fito fagen daga zai yi fito na fito da makiya sai matarsa matashiya ta fara kuka sai imam hussein salam wanda ya lura da hakan sai ya faɗa wa hilal cewa matarka bata ji daɗin rabuwa da kai ba idan kana so ka zaɓi farin cikinta ka bar yin mubarazar banda haka shi ma imam hussein salam yakan girmama yaransa da matansa kamar yadda suke girmama shi ko a fagen faman masu sauraro musamman malam kabiru da fatan kun ji daɗin wannan shirin a nan kuma za mu dasa aya sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga shirinmu na karshe shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da bisa ga al'ada yakan taɓa muku wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai haska fitilarsa ne kan sabon nau'in nan na cutar corona wanda hukumar lafiya ta duniya ta raɗa wa suna Omicron bayan sanar da bullarsa a hukumance a Afirka ta kudu. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. To a ƙarshen makon da ya gabata ne aka bayyana bullar sabon nau'in cutar corona na Omicron a Afirka ta kudu. abin da ya sa wasu ƙasashe ɗaukar matakin hana tafiye-tafiye zuwa kasashen da ke kudancin afirka duk da cewa har yanzu ba a san takamaimai mai sabon nau'in cutar ya zo da shi ba amma hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa sabon nau'in na omicron zai iya haifar da matsaloli a yankuna daban-daban na duniya hukumar ta who ta tsoro alhakin bular sabon nau'in cutar akan rashin daidaito wajen rarraba allurar rigakafi inda kasashe masu arziki suka yi wa kasashe matalauta fintinkau wajen yi wa jama'ar su rigakafin to domin tattauna wannan batun shirin na afirka a yau ya gaito mana da dakta bukar grema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda kuma na fara da tambayarsa kan ko me su masana sha'anin kiwon lafiya suka sani kawo yanzu game da sabon nau'in cutar ta corona na omicron. a wannan sabon yanayi ko launi na corona da aka gano a an samo shi ne sabuwar gaskiya a mutane da kasar africa kuma za mu ce lallai 'yan south africa sun yi kokari suna da sun yi himma na gano sabon wannan ciwo a kwayar cuta ta covid-19 ake kira micro. amma har yanzu dai an san an same su a ƙasashe kaɗan ba a san menene ainihin illarsa ba ba san abubuwa da yawa a kansa ba sai dai a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sa ta a fanni ko rukuni na cutan da ya kamata kowa ya kula ya zama ana kiran shi virus of concern ya zama cewa a san cewa wannan ta zo sabuwa kuma zai yiwu mai illa ce amma ba san abubuwa da yawa a ta ba tukuna har yanzu. Dokta ne ya sa shi wannan sabon nau'in ya fi yaduwa fiye da sauran waɗanda aka gani a baya? ba wai an ce har yanzu ba a ce ba a tabbatar da cewa yaduwansa ya fi ana tunanin cewa yaduwan wannan micro din zai fi kamar sauran su delta amma har yanzu a kimiyyance fa har yanzu a kimiyyance ba a tabbatar da cewa yaduwansa zai fi ko kuma ya fi kamar waɗanda aka gano daga baya-bayan nan kamar delta a yanayin delta na covid-19 ba ana ashashin cewa mai yiwa yaduwarsa zai fi na wannan covid-19 da already muke tare da shi Ah, to dokta sanar da samun shi wannan sabon nau'in na cutar corona ke da wuya sai tuni kasashe kowanne ya ɗauki irin matakansa wasu suka hana tafiye-tafiye zuwa kasashen da aka bayyana cewa an gano wannan nau'in ko kuma makwabtansu shin a sha'anin kiwon lafiya ya za a kalli wannan batun ne To a wannan batun mutane su ɗauki a matsayi na hana shiga da fite ko kuma a hana mutane zuwa a kasashensu musamman mutane suka taso da gun da aka samu wannan launi na covid-19 micro din eh to zai jawo kashaniya saboda dai who din ta ce a eh, wannan cuta ne da ya kamata za ta yi iya illa to ba a san komai a kanta ba mutane kuma dole ne tunda an ga yadda wannan covid ta shigo inda ta addabi mutane to sai kowa ya tsorata sai su ce to shi kenan tunda ba a san kanta ba ma kafin mutane su shigo mana ƙasa ya kamata a dakatar amma mu a kimiyyance muke ga an yi hanzarin hana mutane shiga da fita don saboda koronan nan akwai ta kuma ba a ce ta ƙare gaba ɗaya ba kuma akwai matakai da yawa na wanda ba sai an ba da magani ba matakai ne za a ya kamata a ce to duk wanda ya fito daga ƙasa kaza a mishi gwaji a a yi wanke wanken hannu a a ko kuma a killace shi zuwa kwana kaɗan don sai an tabbatar komai lafiya kafin ya shiga cikin jama'a wannan ma ya isa ba amma a cika ba sai an ce mutum gaba ɗaya kare ya tafiya ba ko kare ya je nan da nan ba dakta akwai masu cewa abinda afirka ta kudu ta yi na sanar da duniya game da shi sabon nau'in na corona shine abin da ya dace amma yadda kuma aka mayar mata da martani ta hanyar kyamatar ta da haramta tafiye-tafiye zuwa kasar zai iya zamewa cewa ko nan gaba wata kasa idan ta gano irin wani nau'i haka ba za ta sanar da duniya ba saboda kada a kyamace ta shin ya ku masana sha'anin kiwon lafiya kuke kallon wannan al'amari ne gaskiya abin da south africa suka yi sun yi a kokari sosai kuma abin a yaba musu ne kafin a ce za a kallace south africa ko kuma kafin a ce mutane daga south africa ba su shiga wani kasashe ba sai an gama bincike a'a nan da aka gano suna da shin nan an bincika su yaya yanayin su suke yaya cutar take a jikinsu tana da illa fiye da waɗanda covid da da suka kama kafin a ce za a kili, kawai abin da ya kamata a yi ba za a ce ba za su shiga kasashe ba a'a sai a ce to duk wanda ya zo daga south africa za a yi mishi test kaza a'a za a je shi fa yi kwana kaza a mishi nan gwaje-gwajen kafin ya shiga cuɗanya da mutane amma abin da aka musu gaskiya an nuna musu ware ne zan ce kuma ka duba ba ma ware ba lokacin da ake raba wannan allurar rigakafin guda nawa aka turo ma afirka guda nawa south africa ta samu su waye suka fi moriya a alluran rigakafi amma kuma dan su sun yi namijin kokari sun kano cutar sai a ce to shikenan mu bari mu tura muku alluran rigakafi tunda kun gano mana kun taimaka taimaka duniya masu kai da suka fitar da shi da wuri suka ce ga wannan launin ciwon da aka samu a south africa sun taimaka a duniya ne ya kamata ne a bi bayan su a goya musu baya da karfafa su ba nuna musu saniyan ware a ce ka shiga kasashe ba za su shiga kasashe amma sai ku ce to ku zo da test kaza Dakta hukumar lafiya ta duniya ta buƙaci ƙasashen duniya da su kwantar da hankalinsu su kuma ɗauki matakai masu ma'ana. Eh, shin waɗanne irin matakai ne za a ɗauka a daidai irin wani lokaci ko kuma wannan hali da ake ciki haka? Um, matakai da za a ɗauka shine matakin ba su wuce wanda ake ɗauka a yanzu ba game ga COVID-19. Shine matakan nan da duka aka sani. a mutane kafin ka shiga ƙasa da ƙasa a tabbatar an maka rigakafi ko kuma a tabbatar baka da wannan cutar an maka gwaji na pcr kafin ka shiga ƙasa kuma ya zamana wannan gwajin bai wuce kwana biyu uku ba kafin ka tafi a wasu ƙasashe suka ci gaba da in ka shigo ƙasar za a sake killace ka wayansu su ce kwana bakwai wayansu su ce kwana goma sha hudu sai an maka test sau biyu a tabbatar baka da shi kafin ka shiga sai kuma duka sauran wanda muka sani wanda ba na bada magani ba ka daina a daina shiga cikin taro in ka shiga cikin taro ya zama dole ka sa wannan takunkumin da wanke hannu kuma da ba da tazaran kamar mita guda tsakanin mutum da mutum wayannan abubuwan dama a riga an san su su ne kawai matakan yanzu da ya kamata a ƙara tsananta su su kenan kawai in ba haka ba har yanzu ba a tabbatar da wannan cutar a'a ita micron din nan za ta fi don wanda muke da shi wajen halaka mutane ko tsaurin ciwon ta zai fi don an gano cewa waɗanda suka kamu da wannan makro ɗin har yanzu ba tabbatar cewa sun fi kwanciya a asibiti ko sun kwanta a asibiti ba sa tashi ko kuma a sun fi warkewa da wuri har yanzu ba gano ba har yanzu ana bincike so matsantar wanda da za a abubuwan da za a ɗauka don kare mutane wannan dai ayyukan da duka aka sani ake yi da shine za a ƙara jaddada shi to dokta game da batun rigakafin cutar corona an yi allura ta farko an yi ta biyu yanzu ana maganar ta uku eh, jama'a sun fara kosawa game da wannan al'amari sun fara maganin cewa ba shi da wani tasiri shin menene abin yi ne a yanzu um, batun alluran uh, corona ya kamata a uh, duniya ta sani jama'a su sani cewa ita alluran corona kamar alluran rigakafi na, na murane a uh, kasashe da dama kasashen da suka ci gaba dama suna ba da ana kiran shi flu vaccine kaman mura da ake fama da ita to haka ita ma wannan mura koronan take a ko amma su kuma ba za a yi allura guda ɗaya a ce shekara shekaru ana yi ba kuwa almost kowane shekara biyu ƙasashen da suke da wannan allura na mura kowane shekara biyu canja ta ake yi kuma gashi yadda muka gani yanzu a corona ba a je ko ina ba ta canja an ce ta dawo kaza an ce an samu delta yanzu an ce an samu micron to haka ita ma alluran take wanda ake kawo wannan aka yi yanzu yanzu nan ba a tabbatar yanzu haka alluran nan da take an ce dai tana amfani ga wanda suka kamu da delta to amma kuma ma ga wani makuran kuma ba a je ko ina ba ya fito so ba za mu gaji da karban alluran ba su ma kuma ba za su gaji da yin bincike su nemo alluran da ya dace ga kowanne da ya fito ba to kaga yanzu dole dole ne za a koma ne a ɗauki wannan sabon makurannin kuma a nemo wannan alluran da ya fito nan da aka yi wa mutane shi ma zai iya kariya ma wanda suka kamu da makuron ko kuma sai an sake mishi nashi allurar rigakafi so an shiga wani yanayi ne yanzu kamar yadda tun dama ake da yanayin a flu vaccine na mura da ake yi dama a kasashen da suka ci gaba ba a yin allura ta wuce shekara biyu uku dama kowane shekara na biyu sai an canja kuma yadda ake canjawa shine za a gano da yake shi daman covid-19 din da su flu da wannan nan muna da yake kowane wata kaɗan canjawa suke yi to su sai sun tattara bayanai su ga shekara ɗaya da rabi da ya wuce wani irin barus ne wani irin kalan barus na mara ne yake zagaye a duniya a tattara na can a tattara nan sai a zakulo a ce to wannan shi ya fi yawa to sai a yi allura against wanda ya fi yawa ɗin, to shi ma haka ne yanzu kamar covid da ya zo dole ne a gano wanne ne yake yawo a duniya don sai a yi mishi allura sa amma ba za a yi allura guda ɗaya a ce za ta yi wa kowa da kowa ba abin da ake ciki kenan yanzu yanzu a duniya to a daga karshe ga shi dai wannan sabon nau'in ya yaɗu wa kusan dukkan nahiyoyi na duniya eh wani kira ne ake da shi ga gwamnatoci musamman na kasashen mu na afirka a daidai wannan lokaci su ma jama'a ko akwai kiran da za a yi musu a shawara da za a ba wa mu na afirka shine a dage kamar yadda sa afirka ta yi ba za mu gaji ba a dage kowace kasa ta dage ta ringa gwajin nan ta ringa gwajin nan a ringa gwada mutane kuma a wayarwa da kan jama'a a ce cewa eh lallai wannan alluran da ya fito din yana amfani ga jama'a so a karfafa gwiwar mutane su karbi allura din in kasashe suka yi haka za su taimaka to amma alluran za a bawa kasashen dole kasashen nan su fita su gaya wa duniya kamar inda ake ba ko ina alluran rigakafin da mu ma dole a bamu in ana so a zauna lafiya ba sai an ce an gano wata cuta a ƙasa kaza a ce a killace ta babba haka ake ba inda ake raba alluran nan ko ina a duniya haka mu ma afirka dole shugaban mu na afirka su dage dole sai an bamu wannan alluran kuma dole a bamu wani yanayin kamar da South afirka suke da shi suke da kwarewa na gano wannan cutar duk kasashen Afirka su ma dole su dage a ringa gwajin nan in an gano ta da wuri a san an gano ta da wuri a samu mana magunguna a samu mana allura a yi gwajin nan da yawa su kuma jama'a dole ne mu dage wannan kariyar da aka ce mu yi ba sai mun sha magani ba mun yi allura ma dole mu ringa wannan kariyar da aka ce mu wanke hannu in zaka shiga taro ka tabbatar ka sa takunkumi ka tabbatar kana wanke hannu a tabbatar ka shiga taro ba mai yawa ba ka tabbatar ka shiga taro akwai abin da ake kira social distancing kana dan kare kanka wanke hannayen nan da ya kamata ya zama mana kullum shi muke yi kuma ya zama ko da za a taro ne ya zama dole akwai gun da iska yake shiga da fita kar a taro gun da babu iska muran nan muran nan ana yin ta an dade tun da aka yi tilbazin ana mura to amma yanzu yanayin muran da ya zo ba mu san wanda zai zo yau da gobe da shi ba so dole mutane su dinga kare kansu da wannan wanke hannu din da mutane su daina shiga cikin taro da yawa in dole sai ka shiga taro da yawa sai ka sa wannan takunkumi a dinga wanke hannu to shine kawai abin da kuma jama'a za su dage da yi kar a gaji da yi har Allah ya kama na wakuta ga wannan abu. To jama'a masu saurare da kuma hakan ne shirin na yau ya kammala sai kuma wani shikon idan Allah ya sake haɗa mu. kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu dr bukar garema kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma niyasan barka da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya to da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu baki da amma dai kimar da dan sauran yan dajiyoyi kaɗan hassan barka ya sake dawowa ya taso mana wasu daga cikin labaran da aka saurara yau alhamis ake komawa tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran bayan da ɓangarorin da batun ya shafa suka koma gida domin shawarwari a makon da ya gabata kusan dukkan ɓangarorin sun tabbatar da komawa bakin tattaunawar ta biyanna da a yayinta iran ke fatan za a ɗage mata takunkuman da amurka ta kakaba mata a makon da ya gabata dai iran ta gabatarwa da ɓangarorin daftarin shawarwarin neman cire mata takunkuman da tsohuwar gwamnatin amurka ta kagaba mata a shekarar 2018 bayan ficewa cikin yarjejeniyar ana kallon wannan zagayen a matsayin wata dama ta ƙarshe a yunkurin farfaɗo da yarjejeniyar ta 2015 ƙasashen duniya na ci gaba da aikewa da saƙon taya murna ga sabon shugaban gwamnatin jamus olaf scholz tare da fatan yin aiki tare da shi shugabar hukumar gudanarwar tarayyar turai ursula von der leyen da kuma shugaban majalisar EU Charles Michel sun aika da sakon murnar su ga sabon shugaban gwamnatin na Jamus tare da alkawarin yin aiki tare da shi. To da wannan zamu karkare sai idan Allah ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurdin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.